ce sai a ce yusra aisar yusra Ahasan, husna asgar sugura akbar Kubura. asma husna wallahi al-asma'ul husna to abin haka yake tafiya da ka wannan ne ban sani ba mubassat mubassat eh basat mun basa to ne ban san ko ita ba ce a wannan ban sani ba gaskiya wanda ya ce malam wanda ya ce mama saboda wata larura ya kamata ya shiga masallaci a yi jam'in sallah da shi kwarai da gaske amfani da shi zai iya zama matsala to saboda larura amfani da shi din in ya so sai a musanya da temama kuma an yi temama din duk abin da za a yi lokacin wanka za a iya yi dama ita tsaharatu hadasin guda uku ne akwai wanka akwai alwala akwai temama ita temama ba a yin ta sai in babu ruwan wanka ko babu ruwan alwala ko ga ruwan ana tsoron an yi amfani da shi za a kamu da ciwo ko kuma da ciwon zai karu ko kuma da ciwon zai kara tsanancewa ko kuma ruwan ana bukata a sha idan aka yi alwala ko wankan za a rasa ruwan sha ko kuma ga ruwan amma ya yi tsada ko ba ka da kudin da za ka siya duk waɗannan dalilai suna nan ko kuma ga ruwan amma ba guga ko ga ruwan amma ga zaki can ko 'yan fashi da makami sun yi lamfo suna jira ka matso kusa da ruwan su buge ka duk waɗannan abubuwan za su sa ga ruwan kana kallo sai ka yi taimama sun kai taimama duk abin da mai sallah yake yi mai alwala yake ko mai wanka kai ma za ka iya yi kafin allah ya huwace maka ruwa ko kuma ya yi sallarsa shi kadai a'a ya sallah a cikin jam'i zai iya jagoranci za iya jagorantarsa idan mutum ya yi taimama zai iya jagorancin masu alwala masu alwala za su iya jagorancin masu taimama malam na fulfulin da ake kira arrawatib mutum zai iya yin su lokaci guda ko dole sai yadda suke yadda aka rawaito su din akwai goma akwai goma sha biyu goma shine bi kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba su kuma sha biyun hudu kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba su ne goma sha biyun yadda suka zo haka za ka yi su <clears throat> shi ne ibn kam ya ce da za ka kula da waɗannan abubuwan guda arba'in kana da sallar farin laraka a goma sha bakwai azahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu in ka haɗa sha bakwai sannan ga kuma waɗannan guda goma sha biyu in ka haɗa da sha bakwai da sha biyu an samu nawa ashirin da tara in kai sha ɗaya da daddare an samu arba'in kai sha ɗaya da daddare kai sha bakwai farilla kai sha biyu rawati sha ɗaya ƙiyamun laili sha bakwai farilla sha biyu rawatib shi ne ce wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu kullum baya fashi za a buɗe masa ƙofa aljanna takwas a ce zaɓi ta inda kake so abinda ya sa saboda aikin nafila wasu ba su damu da shi ba gani suke in dai na yi farilla na sha to ita farillar ma in ta gaza na fulfulin ne suke taimaka mata ko a lahira wani ya ce kwana biyu da suka wuce an yi sanyi mai tsanani kwarai an samu wasu sun haɗa sallah saboda sanyi kwarai shan muhammad bin salih usaimin ya yi fatawa na ji sautinsa kuma na ga a rubuce cewa ya halatta in hana sanyi mai tsanani da taɓo mai tsanani da ruwa mai tsanani duka waɗannan suna iya sawa a haɗa sallah aka ga cewa an yi magariba a je gida a dawo ana hunturu kai sanyin ma ba fara yin irin wanda yake daskarar da tsuntsu an ce in kai tafiyar mita dubu a waje sai dai a ji a ɗauko ka ka zama ka daskare irin wannan ai yanzu canjin da ake ta yi mutane gifari fa za mu ta yi canje-canjen da ake ce kun ga yanzu duniya gobara ake ta yi da mugun sanyi da aman dutse da girgizar ƙasa da ambaliyar ruwa da kuma yakin da ake so za a yi na nukiliya da kashe-kashe sun yawa fitintunu sun yawa ka ji daɗinsa in mulki aka baka fitintunu da ke cikin mulkin ya yawa in karatun aka baka fitintunu da ke cikin karatun sun yawa in kuɗi aka baka fitintinin da ke cikin kuɗin sun yawa in talauci aka baka fitintinin da ke cikin talauci ba sun yawa da wace hujja sheikh muhammad bin salih usaimin ya kafa fatawa ya kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas wanda ya ce manzon allah ya hada sallah a madina sai ce li Allah ya harrija ummata don kai sa al'umma sa kunci da kai cin da kalmar kunci ta zo duk wani abin da zai kawo kunci wato ruwa ne mai tsanani tabo ne an gama ruwan amma ga tabo ga santsi in ka fito cikin caɗi za ka iya faɗuwa ka karye ko ka ji rauni ko ka ma rasa hanyar da za ka koma gida idan kafin a zo masallaci ne sai a ce kowa ya sallah a gida akwai asar da aka rawato na abdullahi dan umar ana tsananin sanyi irin iskan nan na kadawa sai ya ce wa ladan in ka zo hayya ala sala ka cire kalmomin hayya ala sala din ka ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal maimakon hayya ala sala hayya ala sala sai ka ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal kowa ya salla a gida kowa ya salla a gida idan kuwa an zo masallacin to sai a haɗe sallolin da suke da makotaka a za lasar magariba isha a haɗe kowa ya tafiyarsa da ka wannan wato kenan akwai fatawa akan wannan na tsananin sanyi din e eh, daman ka ji ana tsananin sanyi ai mutum bai tanadi fahimin sanyi ba fahimin sanyi guda bakwai ne da ta wa indi min hawa ijihi sababin izal qataru an na habasa kinnin wa kisun wa kamunun wa ka'asu ilan بعد الكباب وكس نائم وكسا wanda cin kana jin sanyi ba ka da kaula san bakwai jin mai kaula san bakwai sai zai ce ya sanyi ce ja a shita'u wa indi min hawa ijihi saba'un izal qataru an hajatina habasa kinnun kana da gida kana da daki wakisun kana da jakar kuɗi wa ka nunin kana da hita jin dumi wa ka asidilan kana da abin sha mai zaki ba kababi ga soyayyen na'imin ga amarya wake sa ga amarya ga bargo ga jakan kuɗi ga nama ga ruwan sha ga bargo ga ɗaki wace ma ana sanyi wannan ya ce a ah. na sa sunan jariri adnan dan adnan ko ta yi adnan cikin iyayen manzo Allah akwai adnan kama ban san ko sunan a cikin sahabbai wani ya sa annabi ya tabbatar da shi ba don suna ne na zamanin jahiliya to amma annabi ya tabbatar da shi wani ya sa a cikin sahabbai annabi ya goyi baya wannan shi ne ban sani ba malam babar mu ce ta arawa wani kuɗi a saudiya kimanin riyar 350 shekara goma da ta wuce yanzu ya samu halin da zai biya kuma yanzu sun dawo najeriya da wani irin kudin zai biya ta nawa ya karba bashi ne ko juyawa ne idan bashi ne ba bashi ta iya juya mata ba bashi ta iya juya sai a duba a lokacin in an baka riyar 350 da ya kimarsa don kuɗi ne fa mai yawa a zamanin da yake magana yanzu kudi a ɗari kuda hamsin bai fi dubu talatin ba kudin najeriya amma wataƙila a lokacin kuma gida za a iya siya da shi sau da ka siya an duba in bashi ne kaga bashi ba za mu ce a ƙara wani abu a kai ba idan ku juyawa ne kaga ku dole a kawo ribar da aka samu ƙarƙashin juyawa ya ce malami manomi ne an bani kayan aiki na gona iri da taki da ko maganin feshi mun samu buhu 27 na masara sai kamfani ya karbi buhu 20 sauran bakwai sun bani 57 na kudi ga kuma buhu bakwai na masara maganar zakka malam ni ne zan fitar ko kamfani ne zai fitar kai za ka fitar kuma za ka fitar da wannan kafin ma kamfanin ya zo ka raba ka ba da 10% don kai kai noma kai allah yawa arzikin su kamfani bashi suka baka bashin da suka baka kuma gasu suka fi cin moriya kai da ka duka sun kafi su shan wahala amma sun fi ka cin riba yadda ka faɗa sun karɓe maka buhu 20 sun baka dubu hamsin da bakwai ka kowane buhu ya tashi akan dubu biyu da ɗan wani abu ko da kai dubu uku ba ne inda aka yi dubu uku dubu sun za su ba duk buhun ya tashi a dubu uku to sannan sun baka da buhu bakwai da kaga wannan lissafin kamfanin ne suka suka suka suka suka more amma kuma kai dole kai zakka domin kai kai noman abin naka ne yarjejeniyar ce aka cuce ka wajen yin ta an dukar da kai kuma an kwashe moriyar wannan ya ce inda masta haka an yi a akuza ajarahu to wannan zai gaskiya su baka rubuto shi daidai ba saboda sai ka duba nassin matanin wannan matanin ba aka yake ba malam mutum mai suna ma'awuya akwai gyara a sunan mene takaitaccen tarihin mai sunan na farko to wannan ayi Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan dangi dan bayan banu eh, banu hashim babu wata kabila a duniya da take da asali irin kabilan ma'auya duk duniya babu ita don zuriya annabi ibrahim akwai abdumanaf shi abdumanaf shi ne dan usayi usayi bin kila hai zuwa kan adnan hai zuwa kan ismail to da aka zo shi shi abdumanaf sai ya fi yaya biyu da hashim da kuma abdishams to abdishams ne zuriyar ma'awiya hashim kuma shi ne zuriyar annabi so idan ka tsallake kaka ɗaya ka ce muhammad dan abdullahi dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf sai ka ce ma'awiya dan abu sufiyana dan har dan umayya dan abdushams dan abdulmana to kai kuma dan waye <laughs> wannan kaga ta ake kira nasaba a nasaba a haɗe suke duk wani wanda zai alfahari a duniya sai dai ce shi banu hashim ne su ne first class second class ɗin kuma sai ce banu umayya haka suke ko a zamanin jahiliya lokacin da aka yi ta rabe shi abdulmanaf a yayi wani rabe-raben mukamai da mulki da ya tashi raba sarautar maka bayan ya karɓe ta daga daga daga wata kabila wanda suka yi kusan shekara hudu da kana zuwa darasin mu na al maktub zaka ji silsilar kowa har ya zuwa haɗe wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam to na ba da bayanin da muka zo muna fassara tabbaje da abila hadin wa tabba dalilin da yasa Allah ya la'anci Abu Lahab kuma ya la'anci Ummu Jamil ita Ummu Jamil banu Umayya ce shi kuma Abu Lahab banu Hashim ne na ce waɗannan la'anannu guda biyu in za a bi nasabarsu manya ne amma aka ba addininsu kuma kaskantattu ne ba duk wanda ya sauki nasabarsu ko ya ce ba su ne masu wannan kujerar ba ta wannan zai ishe iya saban Allah amma kuma addini kimar su gaba ɗaya ta zube tunda wanda Allah ya la'ance shi ai magana a cewa na dan wani ne ko bata taso ba amma aka bi silsilar su shi wannan yaya yake ga manzon ga baban manzon Allah yayan Abdullahi ne dan abdul muttalib da dan hashi shi abu lahab ita kuma ummu jamil daga ita kuma um-, umayya ta fito banu umayya ne dan har dan abdushams dan abdulmanaf daga nan ta fito amma su suka fara fada da manzon Allah tunda suka yi fada da aqida suka yi fada da sunna suka yi fada da tauhidi sai Allah ya yi watsi da waccan daraja da ya ba su nasaba saboda sun bata abun ta bangaren addini Guda ka cewa wani dan wani sai mutum ya hada daraja biyu ka fito daga wani shi mashhurin gida sannan kuma kan imani da Allah to muawiya ya hada abu biyu ya fito daga gida babba kuma ya imani da Allah ya yi ayyuka kala biyu masu kyau da marasa kyau a wani sikeli yanzu za a gane wanda ya fi rinjaye wa yake da wannan sikelin wasu ayyukan kuma a zuciyarsa suke wasu a fili suke so ba ka da wani sikeli yanzu a duniyar nan da za ka saka ma'auya haka masa hukunci ba ka da shi sikelin a wajen Allah yi in ka duba kurakuransa kuma ka duba abin da ya na daidai waɗanda aka rawaito maka kenan da wanda ka sani banda abin da zuciyarsa ta kunsa ba ka da wani sikeli da za ka ɗora shi ka ce wannan mutumin yanzu ba shi da kaza ba da wannan a gaban Allah ne shi kuma yanzu yana gaban Allah su ƙara kai ka ji da naka kai yanzu kai kokari ma addinin naka ya zama mai inganci wanda ya karatu a gaban annabi ya zama sakataren rubutun annabi ya yi mulki ya kafa sa suka yi mulki suka yada addinin musulunci kusan buɗe afirka nan gabaki ɗaya a zamanin sa mutanen duk da suke sallah ɗin nan da irin jihadin da suka yi ne to wannan hasana ce mai jariya hasara ce jariya to ya za ka zo kawo mutum hukunci da wani da irin waɗannan za ka ga makiya addinin musulunci suke son su buɗe hanci su zagi wanda suke son cikin sahabbai kuma na san wannan dama abu ne da ko kun sani kuma ba zai haifar da mutum ɗa mai ido ba duk mutum da ya wannan farkon ko kwakwalwarsa ce take takuwa sai ya haukace don ya haukace sai ya zagi kansa ya zaki ubansa ya zaki uwarsa ya zaki yan uwansa ya zaki kowa ma da dama kofar zagi ka buɗe kanka to sai Allah ya jiwo da abin kanka yanzu wani da aka gan shi ya ɗauko wuƙa yana cakawa a bayansa jini na zuba kuma aka ga wani ya zuba garwashi yana takawa yana tafiya a kai ƙafarsa ta ƙoƙo ne so ne ce Allahu akbar da mutanen da suka zagi sahabbai suka zagi Aisha sai Allah ya hada su da wata musifa shine su shiga wuta da kansu ka gane su mamari kansu su daddaki kansu su caccaka wa kansu wuka su ji wa kansu rauni su yi tafiya a ƙasa sa baƙaƙen kaya kare musu hausu sauro ya cije su ka gani to tsaron kuma su ta haduwa da masu iri iri waɗannan sakamakon taɓa masu daraja ne duk waɗannan abubuwan suna nan tuni da masifu na iri iri za su hau kan mutum idan yana tambayan Allah mu tsakaninmu da sahabbai duk mun karanta waɗannan abubuwan saboda ruwaya ce wani ne shi faɗa kai shi kansa da ya faɗa ba ka da tabbas haka aka yi mafi yawan labarai fa ƙarya ne mafi yawan labarai karya ne kuma ko ba karya ba ne wani sai kaga yadda aka ruwaito toshin ya dangana ga yadda kake kallonsa za ka iya juya abin da ba ka so ya zama mummuna kuma ka juya abin da yake so ya zama kyakkyawa yanzu misali akwai wani mai aƙida shi'a sai aka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi tafiya zuwa hijira bai ɗau kowa ba shi sayyidina abubakar saboda matsayin sayyidina abubakar shi kuma da sai ce da annabi zai hijira bai ɗauko ba sai abubakar saboda tsoron ka abubakar ya nuna shi in ya tafi misali kaga wannan fassara ce ta kiyayya da fassara ta soyayya duk abin da ba ka so ka gane komai aka rawaito na daraja za ka iya mai da shi na kiyayya ko to sai wani ya ce masa to in ne amfani da yaranka sai ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar sayyidina Ali saboda ya kwanta akan gadansa dan a san shi ne zai wakilce shi nace to nace maka kuma manzon Allah bar shi ne dan in an zo kisa a kashe shi saboda kai zama fituna a gare ku da zaka yi da wannan to duk abin da baka so zaka iya juya shi zaka iya nusa mummuna fassara so da aka in aka cika zuciyarka da kin mutum to falalarsa ma sai ka mai da ita mummuna abu kyakkyawan sa ma ka kalle shi a matsayin muni to da haka abinda makiya addini suke fara yi shine su cika zuciyarka yanzu kamar yan boko akida abinda aka fara cika zukatansu da shi shine musulunci bai dace da wannan zamanin da muke ciki haka aka rene su saboda haka shi yasa komai ka kawo na musulunci da farko kai kanka mai kama da addinin da karatun addinin da masu karatun addinin da masana addinin da masu yi addinin hidima da hukunce-hukuncen addinin gani suke dice bayan to da abin da aka fara saka a zuciya suke don an sa maka mummuna aƙida to duk abin da za ka yi ne akan wannan mummunan foundation ba zalbutul bunyana illa alal amma kana da kyakkyawar aƙida kuma za ka iya masa fassara mai kyau kuma za ka iya kallon mutum a matsayin na farko shi ba ma'asumi ba ne ba wani sahabi ma'asumi duk sahabbai ba ma'asumai ba ne da haka suna kaba'ira suna saga'ira suna sallah suna salati suna istighfari suna jihadi suna karatun qur'ani suna kyautatawa suna munanawa suna daidai suna ba daidai ba dukkaninsu daidan ne aka ga ya fitowa fili da kuma yaban da Allah ya taimu musu da abin da annabi ya taimu musu a dunkule amma kowa kace za ka ɗauke shi kasa a sike ne in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka gano kasa wasu shi ma annabin da bai kasa ba ai makiyansa sun sa shi a sike ne sun ce ya kasa tunda kiyayya ce ta haifar da wannan manzo Allah ya fi kowa kyan hali ya fi kowa kyan sufa ya fi kowa aiki mai kyau amma makiyan addinin musulunci sun sa shi a sikeli sun tafi abubuwa sai malamai ne suka ta rubuce rubuce ce an yi auratayya da yawa an je yaki an kashe mata an kashe yara duk sai ta rubuce rubuce sai malamai ne suke musu raddi to tunda makiya ne ai komai ma aka faɗa na daraja sai su mai da shi na kiyayya hatta magana auren nan na Aisha cewa annabi ya aure ta tana shekara tara waɗanda suke da ɗan ruhin addini sai su ta hadisi wanda kuma addini zai ce to kun gama ashe su suke auren ƙananan yara ashe su ne ya fara misali to duk waɗannan rubuce-rubucen ƙiyayyar an yi akan Allah an yi akan annabi an yi akan Qur'ani an yi akan sahabbai an din kace zaka tattara waɗannan abubuwan sai ka bata ka lokaci tunda ka yi imani ka yadda kawai manta da su su faɗa abin da suke so amma ka duba ƙarshen kowa yadda yake ƙarshen za ka duba za ku ji maganganun mutum ba irin na masu hankali ba ayyukansa ba irin na masu tunani ba rayuwarsa ba irin ta masu nutsuwa ba duk wannan alhakin ne yake shigarsa kaɗan kaɗan ƙarshe sai ka ga Allah ya rushe gidan duk waɗanda suka zagi sahabbai a Kano za ka ga Allah ya tarwatsa gidajensu duk wanda suka koya mutane rashin ganin darajar sahabbai za ka ga duk gidansu ya tarwatsa ba mai hankali ba mai nutsuwa a cikin gidan Allah ƙara lafiya saboda haka mu muna nan tare da sahabbai amma mai suka yi ne mu ba laifinsu muke duba ba daidan muke duba laifi kuma allah ya yafe bai yafe ba zai kama su da su ba zai kama su da su ba laifin ne furin jaye ko daidai ibnu taimiya ya ce yanzu kai abu goma ka ce duk sahabbai ba su samu ko ɗaya daga cikin abu goma nan duk ƙofar gafara ce ƙofa ta farko in an ce sun yi laifin na to ba su tuba ba ka san ba su tuba ba sannan na biyu ba su yi istighfari ba sannan na uku ba su yi kyakkyawan aikin da zai goge mummunan ba wannan ukun nasu ne sannan duk addu'a da mutane suke musu Allah ya musu gafara ba wanda ya karba tun daga farkon duniya zuwa yanzu ba addu'a da Allah ya karba da muke cewa Allahu gafirhu Allahumma radiyallahu anhu ba wanda aka karba aka yafe musu sannan na biyu idan annabi ya yi ceto ba su ceton ba masu laifi ake saka a cikin sannan ba sun yi sadaka jariya ba sadaka jariya da suka yi da wanda suka karfi kalmar shahada ko mutum dubu ne suka musulunta sakamakon wannan sahabin su kuma suka yi suka haifi dubu goma dubu goma nan ta haifi dubu dari dubu dari nan ta haifi miliyan duk masu sallan nan sadaka jariya ce da take koma akawun ɗinsu duk ka toshe wannan to wancan wanda suka wa kansu uku wanda wani zai musu uku akwai kuma hudu tsakaninsu da Allah kana ga wannan zagin da kake shi ma ba gafara bane gare su in ka zage su in ka zage su nan kana ga ba alhaki ka dauka ba sannan na biyu masa'ib din da Allah ya dora musu kai ta shiga jaraba iri iri waɗannan ai su ma Allah yana kankare zurfin su ko kishina kuma Allah ya matse su a kabari kurakuran da suka yi din Allah ya mammatse su ya ya tace su ko kuma an tashi gaban Allah ranar alkiyama an zo an dora sikelin su na mummunan da kyakkyawan kana da tabbas cewa mummunan ne zai kurin jayi ah. ka je kaga sikelin an auna a gaban ka, ka ga mummuna ya kurin jayi to sannan ma in mummuna ya furin jayi kai ne Allah ina rahmatul rahmatul arhamar na to duk waɗannan abubuwan ka ce dukkan Allah ke su kawai ka zo sannan kai din ma dama daga cikin alamar musulmi na kwarai da musulmi dan ta'adda alama uku ce shi musulmi na kwarai ya fi damuwa da kansa fiye da wani in dai ka ga dillacocinka da bayananka so kake wani ya gyara ba kai ba to dan ta'adda ne kai ta sukan mutane kai ta zagin mutane ba ku da kirki mutanen banza ku kai ma mutum banzan ne man kala harakan nas fa huwa ahlaku amma kai mutum yana mu gyara mun yi kuskure mu tuba muna yin ba daidai ba mu gyara yana sa kansa a ciki to wannan shine wa'azi shi ma yana neman mafita yana nema mutane mafita shi kullum mutumin kirki so yake a tsira ba a halaka sannan na biyu duk mutumin da kaga yana ta bude wuta yana saka mutane wane dan wuta ne wane bai daidai ba wane ya yi kuskure wane ba zai shiga aljanna ba wane fasiki ne wane la'anatullahi alaihi wane dan banza to wannan daga ji dan ta'adda amma kan mutum yana cewa Allah zai yafe muku Allah zai muku gafara Allah zai duk abin da muka yi mu tuba mu istighfari Allah ya bude kofa Allah yana karɓar tuba Allah yana gafara shi so yake a zo a tsira shi kuma wancan so yake tabbatar da cewa kowa dan wuta ne ban da shi shi ko wannan so yake tabbatar du da ku da shi an shiga aljanna to babbanci dan ta'adda kenan da da abin nan sannan shi wannan kullun so yake yi ai gafara wannan kullum so yake yi a yi azaba wannan jawowa yake wannan korewa yake wannan sassautawa yake wannan tsanantawa yake kuma annabi ya ce yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa atalifu wa la takhtalifu shine wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya tsare mai kiyaye barakallahu saka da alkai